Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno ya yi bayanin yadda gabobin jikinsa suka burkice, ƙashin bayansa ya samu lahani, sannan idanuwansa suka fara daina gani bayan da likitoci a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri suka sanya shi shan maganin fukar ƙashi ko POTS disease a turance duk da cewa su kansu sun yi gwaji sun ga baya da wannan cuta. ayuba alamsin ya yi ta kai komo tsakanin asibitin da duk wuraren da za a iya taimaka masa a lokacin da tafiya ma ta fara gagararsa to da tura ta kai tura alamsin ya nemi lauya domin kwato haƙƙinsa ta yadda za a yi ƙoƙarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magunguna da asibitin koyarwar na jami'ar maiduguri ya bashi a yau za mu ci gaba ne daga batun ɗaukar lauyansa da kuma abubuwa masu yawa da suka biyo bayan hakan. to recommendation nasu da turloyan suka cewa in zan yi suyin in yi suyin su bas ba abin da za su yi eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su kara e eh, tun daga can na tuntube shi CMD din yace in tafi bayan kaman after xmas that's 3 mm, rd of uh, december 2000 8 na tuntube cm ne nan asibiti nan eh sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan ah, disamba ya kare sabon shekara na tara san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da ya fi nasu za su kai ni na tafi a january 2009 24 precisely na dawo 24 ina sa 25 ina ofisin 26 muna tattauna kan wani abu daga baya ya ce min cewa su ba abin da za su yi aimi illa su kara ci gaba da duba ni a cin cikin sa ya ce na zo lafiya ciwon kafa yanzu duk lafiya na ya tabarbare me za ku kara yi mini daga 2005 6 7 8 yau tara ba inga inganta rayuwa ba me zau kare mini shikenan bisa ga shawarwarin da wayansu likitoci a cikin asibiti suka bani shine na ci ba dama sai na ya zuwa abuja na je can na fara da ah, asibitin wuse general hospital suka ce ba abu da za su yi mini in duba mai tama na je general hospital na mai tama suka ce in zo a sukuro daga a sukuro wata uku muna zuwa suka tura ni shika a zaria a je a yi mini ct scanning na duba kwakwalwa mun je mun yi abokanai sun tara kuɗi muka je muka yi mun kawo musu results ba su gamsu da result ɗin ba suka tura ni national hospital a can kuma komin da muka yi suka ki suka fara nasu fresh wani yamarai sai da suka sa na repeating duk daban da komi abokanai suka yi kokori suka tattara min da wayansu masu hali irin zuciya mai kyau suka tara min gwaje-gwaje na yi gwaje a can sama da dubu da 20 suka gano mri nan result ya nuna ba tarin fukawa amma na kamu da wani cutar da suna ce degenerative disease of the spine wanda ina da report din anan da suka bani medical report wato ya taba kwakwalwa kenan ya taba kashin baya kashin baya jijiya na duk sai sun tabarbare abin da ina bukata shine dole sai na je a yi mini wannan aikin gadon baya wannan zai taimake ni kafafuwa na za su dami ku ta haka kuma mai yiwa jijiyoyin za su dan samu lafiya wanda allah zai taimaka mai wa warkar so ya dawo shine abin da suka gaya mini bayan da wannan kudin to tun can ina da kai da kawa neman tallafi babu to amma tun daga wannan lokaci zuwa yanzu ya rayuwarka take rayuwa na ni dai na fi gawa ne domin rai da ina fashi da shi gashi muna magana za aikin makule wuya na ba zan san ba zaki ki ɗauki sandan tafiya na ba zan san ba Rayuwa na ya lalace ni mutum ne wanda allah ya sa ina da hazaka ban yadda da bani ba na yi karatu ko da shi a makin diploma amma allah ya bani basira na karanta mechanical engineering na iya welding na iya irin kaman kofan su glasses wayanan duk na iya yi ni dai ina da basiran na nema ma kaina amma wannan abin da suka yi mini ya riga ya na nakasar da ni yau ya hana ni aure ya hana ni duk kalan in rayuwa duk kokarin da na yi na neman haƙƙina ta hanyar gwamnati na je national assembly turu waɗanda suna representing nawa lokacin akwai honorable dume ne a house da na je na same shi ya yi nuna niya ya ban dubu hamsin wanda ya taimaka a cikin wayana kudaden da na gaya miki na je na yi su mara da su to samun shi ya yi wuya sai dubu da goma to dubu da goma da na same shi ya ce ai wannan abun jiha za su iya siye fa ka je wurin local government naka da state za su iya siye to na gagara in samu wannan taimakon na yi na yi lokacin da shi honorable peter bay member rep namu ya dawo so biyu na je wurin shi ma har yanzu taimakon Eh, bai yiwu ba na ji na yi forwarding complaint ma national human rights commission shiru na je medical and dental council of nigeria su ma karshe suka ce ai babu abin da likitocin suka yi sai dai sun suspend nashi kwana don wata uku domin ya kiya bayana gaban kwamiti din shine abin da suka ce amma batun abin da suka yi mini ba wanda ya magana kai na je public complaint commission na bai da korafi shiru Ah, na je a national assembly din turu wakilin da suna representing nawa na ba da korafi ma ah, chairman wanda yana duba shanin human right shi ma shiru hatta wannan kungiya ko kuwa ngo da ana ce barkatai family na je su ne masu ka taimaka suka bani lawyer da ya yi representing nawa a gaban kwamitin da ah, medical dental council suka yi setting har sun yi alkawalin noima min kudaden da ina bukata in ji asibitin daga baya wancan ma ya sha ruwa tun biyu to yau ba ni da wani matakala a duniya an fi na amma tun da ina jin radio kullum ina jin wannan sirrin na ciki da gaskiya wanda shi ibrahim alfa yana yi ta kafar sadarwa na voice america shine allah ya sa ubangiji ya sa na samu kwanta naku amma menene yanzu bukatar ka bukatar na shine azibitin gwamnati na taraya su suka bata ne jami'an su wanda su suka bashi aiki shine ya yi wannan barnan mini kamata a wani kasa ni ne maza su nema su bani hakuri amma tun da kasa ne wanda munafurci ya yawa cin hanci da rasuwa ya yawa talaka ran talaka ba komai ba aka da nemi haƙƙi yanzu an zo an samu gwamnati na canji baba buhari shine a mulki ya yi alkawari taimaka ma waɗanda aka cin zalinsu ya kwace musu haƙƙinsu da kuma haƙƙin kasan nan duka don allah ina kira ku mika mishi na ina da wasikuna a nan wanda ya kai kusan wata hudu na yi na gagara wanda zai iya bashi dama na zo gare nan in na samu kamar kafar sadarwa iri ta ko tako ko mutanen al'ummar plateau wanda zai iya ba shi minista na wasanni da matasa na je ofishinsa a january ban sami na iya nan gagara shiga ofishin to yau ina nan a gaskiya in dai za a yi adalci ma yan kasa gwamnati ya fara da irin shari'ata ba ni da cuta an ba ni magani cuta ya na kasar da ni a wannan haka nan ya sa wata ta rasu sabar tunani ni dan fare ni ne kuma na zama wanda suka dogara da shi wannan kanina ne shi ma yana bayanin da inda hali ba ni da wanda zai taimake ni illa gwamnati ya tashi ya gayace ni ina da duka takarduna zan bayar shi ne abin da yi. To muna ƙoƙarin jin ta bakin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri kan wannan batu. Haka kuma akwai wani wanda ya alkawarin warkar da wannan cuta da ke addabar Ayuba Alamsin. Wannan mutumi kuwa likita ne amma na gargajiya. Za mu ji bayani a shirinmu na gaba. A madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.